abu aziz ya kawo fakara ta gaba bayan ƙabila ya kashe habila ya jiho mai dutse ya tsaga mai kwanya kai ya fashe kwanya ta fita waje Allah ya aiko guraban hankaki sun tona ƙasa ya ga yadda ake binnewa ya zargi kanshi to ƙasa ta yi kuka koko tana kuka koko ta yi kuka saboda habila ya bi duniya to anan wurin sai malin ya taliki ma min mu'minin ya mutu babu wani mu'minin da Allah zai karbi ran shi illa wa bakat as sama'u wal ard sai face sama da kasa sun yi kuka shi yasa zaka ji magabata suna ba da shawara ga mutum suna cewa ya zama ranar da ka bar duniya mutane na kuka kai kana dariya kamar yadda ka zo duniya kana tsandara ihu su kuma suna dariya duk wanda aka haife shi idan bai kuka ba ma unguwan zoma tana kyale shi ɗaka mai duka za ta yi da ƙarfin gaske sharaɗin aidariya ɗanye mai ya kuka don yan ɗabe kuka ba hankun shi ma ba su buɗe ba sun harba hanyoyin jini shi ma ba su buɗe ba da ya tsanda da ihu sai hanyoyin jini shi su buɗe kamar famfo ne ya buga iska wannan kuka shi ne suke ƙirga shi rayuwa to lokacin da mutum ya mutu ya nutsu mutane suna tsanda da ihu to a ce shi kuma lokacin yana ta dariya to ba wai mutane ba sama da ƙasa sukan yi kuka me nassin wanda wani hujja za kare wannan rawa abu ya'ala al-mausuli abu ya'ala al-mausuli ya fitar da asari an anas daga anas kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mamin abdin babu wani bawa illa walahu babani sai face akwai wasu kofofi guda biyu babun ya kharju min rizqahu babin farko arzikin shi ta nan yake zuwa kun san duk wanda za a haifa ba na rubuta arzikin shi ba yanzu duka mun nan kowa rubuta arzikin shi kuma arzikin nan naka ba za ka wuce shi ba kai arzikin ka ma yafi kowa sanin adireshin ka yafi kowa bai bukata a mai gaidi a na shi zuwa wurin ka wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu akwai babin da aikin shi da zancen shi ke shiga a babi yake kofa fa'iza mata idan ya rasu faƙadahu waɗannan ƙofofin guda biyu inda arzikin shi ke saukowa da inda aikin shi ke shiga sai su rasa shi wa baka ya alaihi duka ƙofofin guda biyu sukan yi kukan rashin shi watala da abu ya kawo wannan aya abi anas da ya faɗi wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan ayan kuma yace fa ma bakat alaihi samaa'u wal ardu wama kanu munzarin sama da ƙasa ba za su kukan mutuwansu ba sannan ba za a ɗaga musu kafa ba kaga wannan aya ce aka jingina ta ga wasu masu ɗabi'u in sun mutu sama ba za ta kukan ta rasa su ba ƙasa ba za ta kukan ta rasa su ba sannan ran ta karkiyama ba za a daga musu kafa ba an gane ko wasu ila ibn abbas an tambaya abla dan abbas hal tabki sama'u wal ala ahad shin sama da kasa sukan yi kuka idan wani ya bar duniya qala na'am su ce kware kau innahu laysa ahadun min al babu wani daga cikin halittun Allah illa walahu babun fi sama sai face yana da wata kofa a sama minhu yanzu li rizqahu kaga yayi da hadisin Anas ko daga wannan kofar ne arzikin shi ke saukowa wa fihi yas'adu amaluhu kuma aikin shi da wannan kofar yake tashi fa idza matal mu'min in mu'minin ya rasu fa uglika babahu min as-sama sai aka rufe wannan kofar arzikin nashi na sama allazi kana yas'adu fihi amaluhu wa yanzulu minhu rizqahu wanda ta wannan kofar ne aikin shi ke hawa kuma ta wannan kofar ne arzikin shi ke sauka faqadahu wannan kofar yakan rasa shi fa baka alaihi sai kuka wa idza faqadahu musallahu min al-ard inda yake salla a doran kasa idan ya rasa shi Allah ji kanu salli fiha wanda yake salla a wurin wa yadhkurullaha azza wa jalla yake ambatan Allah fiha a cikin ta bakat alaihi to kasan shi ita ma takan yi kuka wa inna qauma fir'auna su jama'an fir'auna lam yakul lahum min fil ardi atharun salihah a doran kasa babu wani gurbin kirkin aikin kirkin da suka yi walam yakun yas'adu ila Allah azza wa jalla minhum khair babu alherin da yake alherin su da yake hawa sama walam tabki alaihim as-sama'u wal ardu shi ya sanya sama ba kukan mutuwan shi ba kasa ma ba kukan mutuwan shi ba kaga wancan ayan ta sauka ne ga mutanen Fir'auna ko da Allah ya halaka da su sai Allah ya ce fa ma bakat alaihimu sama'u sama ba za ta kuka ba da an rasa su wal ardu kasa ba za ta kuka ba da an rasa su wa ma kanu na kuma a gaban Allah ran ta alkiyama ba za a daga musu kafa ba ba za ya yafe musu to da bla da su ke fasara wancan ayan sai ya ce to ai su ba su raye kasa da aikin alheri ba yanzu nan ba sallah muka yi ba ai duk wanda ya sallah biya wannan kasar da muka yi sallah sai ta bada shaida can masallacin ka taɓa tafiya a hanya ma ka tsaye kai fakin motanka ka tsaya kai sallah wannan kasan tana ta nema maka gafara ne haka ba duniya duk da ka bar duniya inda kai sallah sai ya kuka din da ka yawo kai tuba sallah a wurin sai ya kuka ya rasa ka domin in dai haka na sallah wancan wurin kaman yana aiki kaman kai ne yanzu ka sai qur'ani guda goma ka aje a dakin ka sai ka ɗauki ƙur'ani ɗaya shi kaɗai kake karanta duk sauran ko sun yi ƙura ba su yi ƙura ba wannan guda ɗayan ya fanshe su to gurbin da duk kai sallah to wannan gurbin yana nan yana sanka daga ran da sallar ka ta tsaya to duka guraben da kai sallah sai sun yi kuka to haka arzikin ka din da yake sakkowa shi ma an gane ko to shine Abdullahi dan Abbas yake cewa su mutanen Fir'auna ai ba su komi ba ba su asasa alheri ba shi yasa ba karamin hadari bane a ka kuma ka zo duniya baka tsine na komi ba kai baka wani abin da aka amfana ba an gane ko wa ibn Abbas radiyallahu anhu qala kana yuqal tabkil ardu ala maza ala almu'min 40 sabahan wata riwayan ta ce ƙasa sai ta kwana arba'in tana kuka kila shi ta mutane suke sadaka arba'in waka za kala mujahid wa sa'id ibn jabr wa gairihim haka mujahid ma ya ce inda kake sallah sai ta kwana arba'in tana bikin ciki an rasa ka kana raya ƙasa da alheri wala tufsidu fil da ba'da islahiha kai kana gyaran ƙasa ne ba lalata ƙasa ba musu ila mujahid a wata riwaya aka an tambaye mujahid ina nike a tabkil ard ƙasa takan yi kuka fa qala a ta'jab kana mamaki ne wa malil ardi la tabki me zai sa ku ƙasa ba za ta yi kuka ba alaman kana ya eh ala abdin kana ya'muru bi ruku'i wa sujudi akan a gaba wanda yake raya ta da ruku'i da sujada shi kanshi mujahidin ba ya rasu yana sujada ba mujahid yana nafila sallan dare yana yana nafil fili a Kaaba yi sujada shi ya riga ya rasu ba sani ba har aka kira su ba ya ga bai dago ba to an saba yana dogon sujada an dauka yana ganawa da Allah ne shi ya riga ya rasu idan aka taba shi ga ya rasu aka kuma da shi gefe bayan sallan subahi ya kai mai sallah wa kaza qala ina nake wa mali sama yace a ah, me zai sama ba za ta kuka ba la tabki ba za ta kuka ba ala abdin gabawa kana li takbirihi wa tasbihihi fiha tawiyin kadwiyin nahl kabbaran Allahu akbar da yake fada subhanallah da yake faɗa sautin in ya tafi yakan ba da giri ne giri echo yakan ba da wani giri ne a sama wato in in tasbihin shi na tashi na tafiya zuwa sama ayyukan ibadan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bakin shi rutab ne ko ya ganshi dan yana yawan azkar ne subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar haka yake yawan yi mu bai shi anan wurin sai mu tashi hakori nake ciwo tun biya yana zai samun ciwon kai in gamu ina karatu nan ne gawi giri na hali abin nan zuma kudan zuma kada wuyi na hali idan zuma na tafiya ba za ka ji na yin ba su haka kabar barin shi tafiya zuwa sama kudu mu ba mu ne ko layi bi mu samu